zai wata alini idan ra'a ma ya mai bayani akan fushi lokacin wa'arko lokacin karantarwa lokacin da mai wa'azi ko kuma lokacin da ainihin shi mai karantarwa eh, ya gama ya karfa abin da ya kasance bai da kyau da shari'a حدثنا محمد بن مسكين قال اخبرنا سفيان هو ابن هو الثوري عن ابن ابي خالد هو اسماعيل عن ابن ابي خالد an haɗe masu ne ala asari kala kala na jirin wani mutum ya ce ya rasu la ya mazu Allah la a kala ubin ku salatin ma yi kabulu da na kula a kala ubin ku salatin ban ku in samu sallah min ma yi kabulu da na saboda wani in an kuzo wajen karatu shi ya kawai kawo ko sai su da shi wannan ala ke shi a a har mu a har mu mu bayyana kai shi na ce bai eh, sallah saboda wani na tsawaitawa wajen karatu an ce shi kuma tsawaitawa na wajen karatu wata sahabi na nan wasu sallallahu alaihi wasallam a ah, gwamnati ta ce mi min ma da wuri bana fulani saboda wani shi na tsawaitawa wajen karatu sosai wa ma ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi a ashad ga dawmin mu'minin ba taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tsananta fushi ne ba ga wa'al kuma wannan rana dan nan ya yi fushi matsanacin fushi da abin da ta ya yi fushi saboda ya yi hani akan tsawaitawa wajen sallah to amma da fa tsawaitawa wajen sallah wasu lokuta ne saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma shi tsawaitawa wajen sallah a ce ka ga lokacin karantarwa ko kuma lokacin da mutane suke bukata na a tsawaita sannan za a tsawaita lokacin da ya kasance aka yi a haka akwai masu rauni akwai tsofaffai akwai yara kanana da aka kasance saboda mazo da za a su ya kasance idan shi ka sanda ya yi kukan yaro baya gare shi ko zai sanda maza maza ki maza kare ya ce masu ganin mazo Allah ba ya yi ko shi matsanancin shi da wannan wurare ba tsala shi ya ayyuhan nasu ya kuma tare kuma mutum innakum munafiqun hakika ko kuna sa mutane ku ibada ba abin da kuke wa da tsawai kawo karatun da kuka yi in ba ku sa mutane ku ba shi ga kata lama sai mazo Allah sallallahu alaihi Ya ce ba ma sallako Ba ma sallalin da kuma kafi ya ayyuhan nas innakum da ya buje ma kun kasance ma ku sa mutane gudun ba da ainihin halatta da jama'a ma. ya ce ya ayyuhan su bai hidda mutum guda ba ga shi ko na hila mutum guda amma kuma mutum da ke bace shi da mutum ba saboda ni saboda idan cikin mutane aka farma mutum guda da magana ko kuma da cin zarafi ne ko kuma da mai wa'azu ko kuma da mai faɗa to zai yi nauyi don haka da sai mazu Allah ya ayyuka nasu ya ku jama'a inda ku na turu ku sani mu kuna ta tare ku ibada da yake ni ba man sallabi na kuma da hadis ko ki sallah da jama'a ko wani na sallah da jama'a to shi ba jama'a da zai ba sallah shi ba jama'a da zai mata idan ka ɗibi jama'a wanda za ka limanci to kwari hafi ta saboda ni mazu Allah ce fa inna bi mumari da cikin su akwai mara lafiya wanda yi sannan kuma ta akwai mai rauni wanda sai ta akwai mai bukata don haka shi ke nan in a sallah sai kare ɗibi waɗanda in kana son ka tsawaita ta sai ka ɗiba ganin shi duk kuna masu ƙarfi ba mai bukata cikin ku da shi ke nan ka sallah ta 'yan kasuwa da matsayi saboda yan kasuwa masu bukata kaga ce ita kiwa kuma sallah ta bunu ma da ba take masu bukata don haka ce balle ma an fice sallah za ka ba wanda ya kasance akwai marasa lafiya cikin ko kuma akwai wanda ya kasance ba marasa lafiya na ba amma ba masu ƙarfi daga cikin su ba ana za mutum ba mai rashin lafiya na ba mai lafiya ne amma bai fi yi to shi ne ne tsayuwa za ta wanda shi don haka kada ka tsaya ta ga yan wannan wa inna fi mutadiba wa inna fi mu'mida wata iba wani al'ada cikin su akwai mara lafiya bayan wannan kuma akwai mai rauni jiki sannan akwai masu bukata mazo sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ci idan za kai kadai ka tsare tare da jeyo da حدثنا أبو الله محمد قال حدثنا أبو آمر قال حدثنا أبو آمر أنا جمشي عبد المكين أمري قال حدثنا سليمان بن بلال al-madini ko al-madani haka bi a sunna bi abdurrahman an yazid mawlan mumbaris an zaid bin hajja al-juhani أن أن النبي حديث ما قال صلى الله عليه وسلم تعالى هو رجل ويمكن أن تنتهي أن تبتدي أن حكم شيئا منين حكم شيئا فقال الشعاري متاعها وتكتسمت ذا igiyoyi ko yake a tsanin ko kuma na tsiratar bakinta ɗauka na ko ci ya a a alimu a aha ka fitar da ainihin igiya wadda ake ɗore bakin jikarar ta wai fasaha ko kuma dan bai fasaha bayan wannan kuma ka yi ta'alili ga ainihin jikar da kuka suke idan ka kinci jikka da suke ciki to ka wata lafiya can dore lafiya a kasawa zai ɗore bakin jikka to lafiya da za a sawa ba irin na jikan ba kila za a yi jikka wajen ta ce fara amma lafiya ta sai a yi shi ko kuma aiki mai wani launi bari idan aka zo kushin na ɗauri ana iya gane ko da jiko na tsohon shi ana iya gane da ita cikin kuma ɗaya mai iri kaza na wani don lokacin ga idan ka shi ke ka da kuɗi cikin ta to ka yi bayani a kan laɗin jikin nan ka ce to laɗin ta mai launi kaza na sannan shi kuma wannan jika ɗin mai launi kaza ce. Tun masa'annan alhasanatan bayan ta faɗi cewa ga tufa ta jikka ga tufa ta laɗin da aka ɗaure ta da ita sannan ka ci gaba da cigiya ta shekara daya kuma inda ka iya ka yi cigiya inda aka ci wani aka mai wannan abin da shafi kuɗi kenan su masanta biha idan aka shekara daya kana cikiya ba ka samu mai ta ba duk wurare kamar alif kan irin bakin irin masalaci ne za a ba da cikiya, irin bakin kofar kasuwa za a ba da cikiya, inda da jama'a ke haduwa to za a ba da cigiya irin wannan nan. ko kuma ya kasance an misali ta fashe ke ta tabbaci ne ga wuri kila zama an kare a ce irin wuri aikin haji to nan za a ana irin kan na haji a kan ba jiya ya kama iri kaza ta bace mai kuɗi iri kaza ko kuma ya kama iri kaza mai kuɗi masu yawa cikin ta ta bace ko ya kama iri kaza ko ya kasance a kan kuɗi amma masu yawa ba masu yawa bane ta bace don haka ana neman mai ita to abin da aka ce bari kuɗa nan ga abin da mutum yayyar ko kuma abin da kan mata da shi sai mutum na ajiya abu shi tashi shi barci ko kuma ka ba wani ajiya kamar ji wani gaba ajiya to idan haka nan idan wanda ka ba ajiya shi ma bai san ka ba ko na irin ko ko mota ta hana kurci sai kila mota ta tafi ta farshi ko ta farka to irin wanda ya zama cintuwa don haka ga za ka yi iya wannan a nan shekara daya idan shekara ta kare ba ka samu ita ba za a su masarci biha sannan ka yi da ake so da ita wannan kuɗin shi nan sai ka buɗe in mai zai je kake sai ka ɗibi abin da ya kusa maka shi daga ciki to idan ka kashe ba wa in ja arabu ha in mai sai zo ba sai ha ne sai ka ci daga kuɗi ne ka bai sami shi ba sai shi ke da ka samu za ka ci daga ka ba shi da bishi wannan abin da shafi kuɗi kenan fa kala sai mai tambaya ce mazo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala tul ibni to menene hukuncin rakumi wanda ya kasance shi kun ga bace shin za a doke shi ma irin kuɗi ne ko ba irin kuɗi ba ne ba ka sai ba manzon Allah ya kushi hatta yi marau wajen ta har lokacin da da manzon Allah ya kusa ta sai da muka ga saman kuma tun shi ya yi jamur saboda kushi au kala ya marar wajen ko kun fuskan mazo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi saboda kushi ba kala sai manzon Allah ce mai tambaya malaka ha mikan ma da cikin rakumi me yasa za ka magana akan cigiya me yasa za magana a kan abu mai ta ci nan abin da sabon Allah ya kusa ta ci da saboda bayani ya gabata ko sunna ba a kuma cewa kan ba za a yi tura da ba ko kuma a'a saboda mai tambaya ya duka yake fahimta ne hanyar yi kiyasan abin da abuwa da a cinta da abin da ba wajibi a cinta ba saboda ita su wajibi na doke su tura kuma ba shi kuma ba wajibi na doke su ba to sai ya san abin da an wajibi a doka da abin da ba da abin da ba a doka ba don ku ci wannan shi fa su manzo Allah sai manzo Allah ce malaka wal'aha malaka walha ni ga malaka ma hadi ka wa tana da da ruwan shi ce saboda ya kuma idan zai sha ba zai sha da yawa to ruwan zai sha da yawa zai kwano ka su ci na amfani su ci ci shi wanda za a haka nan ko bayan wannan suna kakar mutum suke ta kila ko shi ta ba shi ko fi an taba hura ku duk inda shi shi na ta ba irin ko kudu bane ko kudu shi da zai lalacewa shi kama ta yi nama gare ta kuma naman kamar ainihin da kuran ku don ku ba zai lalace ba sai manzo Allah ce ma a hada ka wa hawa da wa wa da wa ita wannan da kuma tana da ruwan da take sha Ina da mashayar ta cikin cikin ta sannan bayan wannan kuma wadda za a hatuna ta kalmanta ta yi zulma'a wadda a shida da yadda ma tana su da ruwa idan wanda sun ce ta sa ƙari kuma tana samun wasu ruwa da sha wadda a shida bayan wannan kuma tana kiwo ga itace da sami itace da kuma da daga kan shi sama da itace wasu sami ita shi na shi don haka shi ko babu ciyawa kasa ita mu ɗaya ta yi shi ha sai mazo Allah ce ka barta hatta ko a amma ita shi wannan shi fakala sai shi mai tambaya shi haka shi ma bai da ba saboda shi ya yi da ba daidai ba kai min ba babu da imani wannan babu shi na magana akan babu da da mawa da shi wata kushi lokacin abin da kushi lokacin wazu idan ainihin shi ɗalibi ya yi tambaya wadda kasance tambayan nan ya kamata a ce ruwa ya kawo shi ya kamata malamin shi mushi domin shi da hankalin shi ya ce wa irin mu tambaya ne ba ya shi kai ba ya yi ƙarfi da wannan tambaya don sai mazu Allah ya fata sai shi mai tambaya ta ki cewa ba za su gani mene ne hukunci shi ko fataccen a ma kai idan dukiya ta fashe ko kuma a ainihin rago ko akuya ganan a tuma kai ko a wasai idan suna su ko ya za a yi su ba ƙara ta ce raka idan ka ɗauka ta ka ce ɗaure a ka ko ɗan uwanka idan kai ba ka doka wa ɗan uwanka zai doka au da zai ko kokuwa da kokuwa da namu ko da ke kasance da bunka na ko da wani dan ko da kokura wannan dai Buhari abin da an maka kuzi zai makami ne shi so shi bayani a kan wasan shi shugaba shi na iya kushi wajen wa'azu ko wajen karantarwa lokacin da ya kasance yake abin da bai kyawu wannan ba babi na na magana a kan ba a idan aka zo wajen magana kan shi kuma za a fara bayani insha Allah ta'ala hadisna mu ko dun alani ara hadisna abu usama akore dan abi goda dan abi musa biyu to idan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye wa dun A ahya akan aba ba kai hawa ne kasance bi so yi wannan tambaya ana tambaya da an sa a kan al da abin da ya kama da wannan wato falan ma aka tabo alaiki lokacin da sun kai wata tambaya da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ne ba sai manzo Allah ya wuce sun wa annan qala lin nas lokacin da manzo Allah ya fusa sun wa qala lin nas sannan yake mutane saduni ko tambaye ni ma shi tun da da kuke so fa qala rajul sai wani mutum yake ma a diwane ne wani ina qala sai ce abu kula ana cin shi abdullahi shi abdullahi ce manzo Allah wani ne wani ina fa qala abu kula kuzafa shi ne mahaifinka yanki wasu a shirka ciyawa kuzafa a mahaifinka da yawan sai shan baki ko ni ba amma shi na yasu da lai sai ce amma hamza ba ba kama abin sai wani miki ba kala ce ma ayyuwa ne mun gina ya rasu da lai ba kala ce amma ka talim shi kuma ce shi talim ya ce ma a yi ayyuka talim maula sheba sunan mahaifinka talimin maula sheba wannan ma ra'a umar ma biyu da lokacin da umma ta ga abin da aka fuskanta sallallahu alaihi wasallam na fushi فقالت يا رسول الله يا مزوع الله إنا نتوب إلى الله عز وجل من أتوب مع الله عز وجل لك أدود يا من شكا رسول الله نتوب مع الله يا رسول الله لقد شيء من حتاج أيوان سنبيع لما أقوي أن في شيء تتوب شكا يوم تقول سفا ألابا سيما دوزا تأتي إنا نتوب إلى الله ورسوله yace ya manzo Allah muna tuban mu Allah mu tuban mu Allah daga duk da ke yawo na shirka yace ba man baraka ala rukuwatayhi inda al-imami wal muhaddis ba ba ni mai bayani akan man baraka wanda gufa na ala rukuwatayhi akan goyon yana inda al-imami goyon sarkin musulmi ko kuma goyon shugaba babba ابن المحدث هو هو كان هو مالك هل اسمع اليماني هو هو نبي قال اخبرنا شعيب هو ابن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث موضوع على على لو كنت موضوع على هدوء فأكثروا عليه سؤال سوك وجه تنبيه كما الله صلى الله عليه وسلم وانا شتنبيه وانا شتنبيه وانا wannan shi tambaya wannan shi tambaya wannan shi tambaya sai abu da da huzafa ya miƙe ba kada ce ma abu wale ne mai kina kada da shi abu ka huzafa sun wata anna a kasar an ko da shi na cewa ka dole ku tambaye wakala ta umaru ala rukuta yi ke mun ala yi mun zai kuma ala rukuta ya san goyi an dai wakala na ke na dina da na ya ba mun yi da ala shi ne goyi din goyi da islam dina mun yi da adini mutu ce shi ne adini wani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biya sannan kuma mun yi da mazu ala shi ne adabin mu fara biya na biyu sallallahu alaihi wa sallam fara biya na biyu sallallahu alaihi wa sallam sai mazu ala ya zai akan wannan abin da mun haɗa da kwaɗi wannan babu mambara ala alaƙu wa sai in illa imami a wurin hadis ba da bayan wanda ya gurfana gun imami ko kuma tambun mai karanta ba lokacin da ke shugaban nan ya musata akan tambayoyin da an kai ne saboda tambayoyin akwai iskilanci ciki ko kuma akwai shakka cikin su to lokacin sai tsoron da ta azaba gare su sai ya bada gurfana gun shi wannan imamin ya mai shiga fara da cewa radina da lahira ba ce وعلي كده باب الشكا وبإسلام دينا باب الشكا وبمحمد رسولا وبمحمد نبيا باب الوقت أتكي محمد مرزوم الله دي ولا دي أحسين مرزوم الله يتأكم وانا اي شو أشيك إذا كان يسمون وانا يشكو بقى lokacin da ya fita ta bada yake abubuwa na ne da kawai ya tsaro shi gabara a kenan wannan an samu wata kenan ɗaya na iya kufa na mahaifi ina roƙon ina roƙon abuwa a ta ni a ce ke nan mata na rufa na mijinta ta ce ina roƙon abuwa mai gida a yayin ni zai babu ma an ka hadisa talatan zai yi kama an babi mai gane kan wanda ya kwankwantar da magana so uku domin a hulce shi saboda ya gaya wa iki da ba hulce shi ba yawan kai kwankwanta ta da kwankwantawa ba ƙara sai mazo an ce ala wa ƙaunar ina gaya muku cewa da makarantar na Allah ba kawai da ba ma za da ya karu ha bai kuke shi na kwakwata da ba wanda shi a cikin ba mai shahada da ƙarar na umara abdullahi na kwada ce ƙarar da biyu sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah shi cewa har ban lagatu salatan ya faɗi wani haso har ban lagatu na iya shi kuma wannan ga hukumar hajjin ban kwana wanda Allah ya faɗi wani حدثنا أبدا abadatu بن عبد Abdullahi. ana ce mishi asafaru ana hadisuna abu samad kuwa abu samad kuwa ibn abu wasin da sadidin al'ambari kala hadisuna abdullahi ibn musanna kala hadisuna sumama tunu abdullahi ibn al-sunni maliki na halatta ya hana nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kada ya kasance idan sallama idan zai sallama manzo Allah in ya sallama sallama salata ya sallama hasso wa idza takallama bi kalimati idan magana da kalima a hada hada da shi a mahistin hadis na abar tuna abdullahi shan buhari ya kawo shi kuma da abar tuna abdullahi na asafawu duk hadisi bit na lidda kala hadis na abu sama kuwa ɗin na abdulwariji al'amari kala hadis na abdullahi na musanna shi na wace ne abdullahi na musanna ɗin abdullahi na hadisun ne kala حدثنا سماوة بن عبد الله بن أنس حدثنا سماوة بن عبد الله لا أنس عن أنس ده كما يجيني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وضع على كسجي إذا تكلم بكلمة إذا يبغينا بكلمة أعادها ثلاثة شينا قوم تاسسوه hatta ku kama an a abinci wannan kalma da gare shi idan bai yi magana ya faɗi kalma zai kunkunta ta su uku sai an fahimce ta wa idza ata ala qaumin sallama alayhi wato fa idza ata fa idza ata ala qaumin idan manzo Allah zo ga su mutane fa sallama alayhi idan yayin musallama sallama alayhi salatu zai yi musallama hasu yake assalamu alaikum sai ce ga mutu ya to Buhari ya yi takarari isnadi guda rijalu guda ba bambanci kuma sannan ya kawo soyi to duk abu kare haka ake saboda muhammadu na musanna an yi magana a kai wasu ce ta tunna wasu ce ba ta tunna ba don haka buhari ya kawo shi mai maimaitawa ya ta akan wasu da take akan cewa ta tunna ke da irin sun yi sauransu amma wannan abu hajji mai azali da wannan da abu hajji mai azali da abu zuwa azali gare shi sun ce tarihi ya an kace mutu tarihun na to yi ta barbe a hadisi ana kula da hadisi ko kuma watan yiwuwa hadisi mu da itibari ana kawo hadisi domin a itibari in ya samu wani ya yi mutaba a gare shi shi na hadisi in ba a samu wani mai mutaba a gare shi za a yi da hadisi ne ba to amma shi wannan muhammadu na musallaci buhari ya kai da waya gare shi amma muhammadu na musallacin nan a dan abdullahi na abdullahi shi kuma a ɗan malikin na sai na tuka kace buhari abin da ta ya kawo shi nan da kuma ta ya kawo shi don a tabbatar da cewa ba a kuskure shi ba mai yi ba yana bayani akan mazo sallallahu alaihi wa idan zai faɗi kalma zai faɗi shi to ku sai ce ta don haka ake kenan balagi da muhaddisi shi wanda hadisi shi ko mu kawo shi sake mai da shi sannan kuma idan akwai wani abu wanda aka shakka in ya sake mai ta kuma shi na gudu kenan shi wanda shakka kan bai da ita ba don haka shi kenan muhammadu musanna ibn abdullahi ibn al-sunni malikin ashe kenan kaga hadisi ne ya rawaito na gidansu ashe kenan sun da hadisin gidansu na ko shi da kuskure wasu da cikin kuskure ba da cikin gidansu محمد بن مسنى حدثنا عبد الله بن مسنى ان عبد الله بن انس بن مالك حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا ابو اوانا هو وثاق من اولى ان يشكري انا تمشي وثاق من اولى ان يشكري انا ابي بشير لك ابي بشير ana ce mishi abdurrahman bin muhammadin an yi wasu wanda ma haƙi ko kuma ta ma haka عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر manzon Allah ya taɓa jinkiri ga wata tafiya safar na wadda mun kai wata manzon Allah shi na sa sahabbai ne ga shi koma da baya saboda ko samu matsala sai manzon Allah ya tsaya ki mai magani wani matsala da Abdullahi ya shi Allah na baya sai da kuma ne ki tafiya duk kowa ya tafi farshi sai manzon Allah zai ce mutane ka sai ce da kuma na ya tsuhu bai dogawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugira ko ya zabura ya zabura sai kama ta biyu ce kuma gaba ne sai manzo Allah ya kana sai mini shi ce ya yana da shi na sai shi a lokacin ya sosai wala mun zata wata usai mazu Allah ya cin muna muna arwala wajen an na nan safa ala arjuli na muka shiga muna shafa kafafun mu ba wanda muka sosai ba saboda gaugawa muna gaugawa mu tuna su lokaci ba ne ba fara da ga ala toki sai mazu Allah ya kira mu da wanda kuke toki ne mai albarka yace wayan lil adabi minan nar mara sai ne auzura wayan lil adabi minan nar wayan lil adabi minan nar wayan lil adabi minan nar kai don duke na wuta ko kuma kai don masu dugadugai na wuta domin duk kafa wanda ba wanke ta mu ba ranar al'umma za a kona wani kafa ne to ina masu shafa ina masu shafa kafa ina masu shafar abin da safa kaga sun shige cikin wannan ba sun ke cikin wanda zai aka na nan saboda ba a kiyasin yanzu mu karanta shi ba ba a kiyasin ne wani abu wanda ba daidai ba ka kiyasi yanzu ka ka safa wadda aka sawa da kafa roba ce ita kuma fata wannan ta wannan fata ne ta biya ba ba bace fata ce ta dan adam don haka dan adam ya kama da dan adam to fata ce fata aiki da dabba ko to jikin dabba na an ka ga jikin dabba idan kai dabba su kai ma cikin dabba an ka dora akan jikin dabba ku dace ba to roba ne ta ce shirye ne kaga in kaci ba shirye ne an ka ala gani da jikin dabba sun dace ko kuma ka dace ko ka dace an ka ala gani jikin dabba sun dace babu dace ba don haka da shi ke nan kaga ana kiyasin abu a zama shi kamfani a sabon da zai ji da zai ke a yi kan kamfani a shi in kaci ba ya ta fata ita ce wadda ya kamata a ce an shafa a kan saboda a kan sai mazan Allah ya shafa to ba a kiyasa duk wani abu da ba fata ba kan fata wannan da ce gashi shi yanzu ga shi yanzu wasu sun zama a kamar ya bukata a kan bi a san an kwatanta cikin tuwa wanda an kai cikin jika da rakuni saboda ba nuni guda ba ne ko an yi kiyasan abin da ya kasance wajibi na a doka da abin da ba wajibi a doka ba to wannan an yi kiyasan abin da wajibi a shafa da abin da ba wajibi a shafa ba don haka ne masu masu shafar safa sai zuwa neman hujja ba su da hujja بعد تعليم يزيد عمله هو عالم أخبرنا محمود بن حدثنا المخالفين قال حدثنا سعد بن كيسان حدثنا سعد بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان شوى ثلاث اكو لهم اجران سنة لا دابو رجل متم يعمل الكتاب آمن بنبيه ولا إيمان برسوله وآمن بمحمد لأنه كما إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والأرض المملوك sannan da ba wanda ka ce wa tambawa ne na wani da za a da har Allah ya yi fara a cikin Allah ta ala da wata wa haka mawali bayan wannan kuma biya a cikin na ainihin uwan gida ne ya tsaya a cikin Allah ya yi tsada shi lokaci ya yi azumi ya yi haji duk ababen da dai Allah bai ta mai kasance ya tsare bayan wannan kuma wa haka mawali ya tsaya a cikin na shugabanni ne wannan shi ma da kowa da rami wannan bin sannan mutum tare da inda ko a mutum wanda ya kasance shi na goya فأدبها يكون حتى لدبيتا يمتى لدبي كينا يكرت الإسفاء فردولي وأن الله يتعى كتا فلا يوانا كما يكرت الإسنوية والله صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبها وألمها يكرت الإسفاء وأحسن تأديبها يكرت تأديبها كرت الإسفاء ثم سألنا أعتقها يكيوتاتا فتزوجها يأوريتا to duk waɗannan da an haka ko wanda su farko a jalani suna da lada biyu to shi na ce babu ta'alim ya rajuli a mata huwa ahalar kenan mota a mata alim wa rajuli a mata hu bin nasi ko ta'alim wa rajuli a halar huwa bil kiyasi don haka ba har yashi shi na kiyasi kenan saboda sai kiyasin karantar da goya da karantar da mata a cikin da yanka tiba kusan karantar da mamata ya yi karantar da goya to a cikin na kaga an samu karantar da goya da zakon na hadisi an samu ɗan da iyali da ainihin iyali an kai iyalin iyali a kan boya sun annan ƙara amiru sai amiru a sha'abe ce a adai na kaha mun ba ka wannan matsala ko mun ba ka wannan raya da gare shi in da wani abin ba wani duniya karkana ya kan wanda ya kasance karkana ya kasance yau fi ma dun ha ana hawa da abin da bai kai ta ba ina madina a zo kan madina domin a samu hadisi guda amiru a sha'abi tabi'ina a shekin nan kaga ce ana hawa saboda saboda wata matsala wadda ko ta yi ma wannan ba sai an zo madina a samu ta ko a shekin wannan ya nuna kenan ilimi gaba ɗaya shi na madina shi a cikin birnin madina wanda bai samu ilimi cikin birnin madina ba ban bai ilimi kenan sai su ma suka ce a'a zamanin mawazo sallallahu alaihi wa sallam sahabbai aka kai cikin birnin Madina don haka aka kira wani kowa bayan sallallahu alaihi wa sallam sai sun cikin duk wanda aka zo kata ba sai ya zo ba ta samu ku zo ilimin wanda aka ku ta samu shi ko kuma ta inda ko kuma ta da ya sai ka samu wani ba sai ka zo ba haka su malum ci amma sun ci a ce wata ita ce ainihin watan madina ta manzo kuma ita ce madina ta ilimi babu da imami hada sa'a wata ta'alim hinna bai bai bayani akan kayan su wa shugaba da masarkin musulmi shi ne shugaba shi karantar da an sa'a mata wata ta'alim hinna wa shi musu wa su karantar da su wancan da mun haka babu ta'alim rili a mata kuwa a halaku hasunna wannan kuma amanna hadisna sulaiman bin harbin قال حدثنا شوبة عن أيوب قال سمعت أداء أداء من أبي الراهن قال سمعت ابن عباس قال شهدت على على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا على الجمع الله أو قال أداء أشهد على ابن عباس حقيقة أنا شهد عبد الله بن عباس wato wannan kokarto na ayyuka na min abi da yota a tahta yani shin wai abinda a da'u yake shahidu alam alam ne abbas ko ko shahidu annabi sallallahu alaihi wasallam yace na shaidi anna ko a shaɗu na shaidi alam na abatin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakiki manzo Allah alladhi ya hita wa ma'ahu bilal shi aka da bilal ya gaba fadanna annahu lan yasma'i ta sai dai yadda shi cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ci abin da yake faɗa da ke ga mata ba kawai azabun nan zai mazo sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya ce abin da yake gaya wa mazai zai da ita gari su a ke nan kaga idan ainihin shi malami na karantarwa to ɗalibai shi da ake wani shi idan suka samu karatu da gari shi zai zo su ga iyalansu ba sai mazo Allah za a wasallam ya ce shi ne imam al shi ne shugaba babbar duniya gaba ɗaya sai yadda shi abin da yake faɗa bai kai ga mata ba ashe wannan shi ya burki nan mata ba kullum su halatta wani wa'azi ba ko a kunna sai mu zo Allah ya wa'azi wa amara kunna bi ya kore da yin sadaka wa sai mu ta shiga dulkil kurda tana je kunyanta wal hatama da gomenta wa bilamin yahud bilamin shi kuma wannan fi wa isma'il to can riwaya ta wannan ayyuba riwaya shuba an ayyuba ibn abi tamimat al-hadani tana da shakka wa isma'il huwa ibn ulayya shi an ayyuba kenan kaga shuba an ayyuba isma'il huwa ibn ulayya an ayyuba an adai wa qala an nabi wa qala an al-abbas wa qala ada'u yace an al-abbas ashhadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba shakka ashhadu ala an riwaya ta shuba an ayyuba an ala'in an yi ibn abbas amma riwaya ta isma'ilu ibn ulayya yace kuma an ayyuba an ala'in an yi ibn abbas babu shakka to yau gashi buhari ya kawo riwaya ta shuba ki mutumin hajjari ko wanda ya kasance akwai shakka cikin ta sai biyan ta sai kawo hadisi mu'allaki na wannan Ismailu ibn Ismailu ibn Ulayya wanda ka jira wace ka cikin ta to da Ismailu ibn Ulayya da shi mutum na hijabi an an yi wa asa ta yi wani amani yi ciki wani amani yi cikin su to ma don wasu yi fuskar wasu yi mutum na hijabi an an yi wa asa ta yi an yi Ismailu ibn Ulayya saboda shi wanda suna ce mishi amirul mu'minin da hadisi sarkin musulmi hadisi shi ne shuba amma da ya haka nan saboda ita ga riwaya ta zo ta yake jan jalman na babu shakka ta shafi don haka ba ya shafi mu'allaka amma ka kauce ne ita kawar ta sila wannan mu'allaka ba kai kai wacan ba amma abin da ta wannan sheduna ya kawo na cewa kenan nunan ga shuba ya kan yi alinta ne kasance ayyukan watan shuba ba shi a da wani ba ayyukan kudin abin da ne wata aka yari shi ne a da shakka shin abin da ya jiyo daga a adawu shin da jiyo ashhadu ala nabiyyi kuma ba shi rayuwar ba su ta biyu. Da wannan ainihin shakka daga ayyubu suke ba daga shi shuba ba amma tare da haka nan sai kasance ma'ilu un ulayya na yau daga ayyubu ba tare da shakka ba to don haka ta zaɓuka akwai uzuri na rasuwa wani bawan Allah abokin karatu ne kuma ya yi ce wani da bi shi wani yin sallah ke na da zuwa hada ne yana da suke mutu kai tanin a yan akwai sun ga an da ya ɓangaren cintuwa cintuwa da mai yawa da kaɗan duka sai mutu ya yi wannan ainihin shekara guda na cibiya ko kuma ne cintuwa akwai akwai cintuwa da ya kasance ma da shukura a kusa cintuwa da ya kasance kare na ruwa da ita duk cintuwa da ya ruwa da ita sai kan iya shekara guda amma shi kuma da ya ba ruwa ita ba sai ta kiya ba sai ka canji in mai zo sai ka kuma akwai abin da ce shi a lalace a cikin ke ne ka ci ce ba sai ka kiya sai ka canji in mai zo sai ka ba shi abin da bai a kuma shi ake eh. eh. ba ta shi a rikin ta ba shi halatta ta ta aure ta wanda ya aure mace ta da shi داء الاسمين لا الاسمين داء لا داء الاسمين لا الاسمين داء لا واشهد ان لا لا الا الله اللهم اعطنا اجرنا في الملك وعلمنا بدتنا وعلى الاخره